'yan wada bukan arziki assalamu alaikum suna na dalla ganadancin shugaban kasuwar bello a watannin da suka gabata mun shiga babban matsala na makalewar kayan a lagos wanda hakan ya samu asali ne daga haɗin kaya da muka yi da wani babban kamfani a nan china wanda ya ce shi ya san hanya mafi sauki kuma mafi sauri inda za a tura mana kayan najeriya kuma mu kaiwa ku kwastomomi a cikin kwanciyar hankali to wannan abu suka faɗa ba daidai bane hakan ya ja wasu daga cikin ma'aikatan su sun tura mana kaya a cikin kwantena ta gwamnati ba kwantena ta 'yan kasuwar da muka samu aiki da shi ba kuma hakan ya sa kuma mun sallama waɗannan ma'aikata mun raba hannu da wannan kamfani kuma Allah ya sa yadda za mu ci gaba da ɗaukan duk wani mataki inda ba za su samu wannan matsala ba sannan kuma mun san irin matsaloli da wannan abai ja muku wasu daga cikin sun rasa kwastomomin musu wasu sun rasa kuɗi wasu kuma sun daɗe suna jiran kaya domin su sayar su juya kuɗin ba su samu sun juya ba don Allah dan annabi kuma na hakuri kuma ba hakan ba so ba mun gina wannan kasuwa ne akan tafarki na taimaka mai karamin karfi ya bunƙasa kasuwancinsa ya taimaka wa kansa ya taimaka wa iyalansa kuma ya kasance kuma Allah ya yarda za mu dawo nan turba ba za mu sake barin irin wannan matsala ya faru ba a halin yanzu mun kuma amfani da irin hanyoyin da muka saba amfani da su cewa kaya sun tafi har Najeriya ba su samu karya ba kuma Allah ya yarda za mu samu wannan matsala na gaba muna ƙara ba ku hakuri kuma Allah ya yadda a cikin kan za a tura waɗanda ba a tura waɗansu ba za mu saka muku ɗan abin ba da hakuri na sun ba shi da yawa amma dai za mu kokarta sannan kuma a halin yanzu muna da kaya hannu gobe kaya masu yawa waɗanda in ka saya yau gobe sha Allah za turo maka kuma bugu da ƙari za mu ƙara kawo wasu kayan waɗanda in kana so za ka iya saka oda kuma kowane irin kaya kake so zuma in kana so za ka iya saka oda mu tattara mu tura Allah ya da a cikin sati biyu ko sati uku za ku samu wannan kaya nawa muna ƙara ba da haƙuri kuma sha Allah za mu ci gaba da inganta wannan kasuwa irin wannan matsala ba ta sake faruwa ba kuma mu kan ma'ana wajen mun yi asara kuɗi sama da miliyan bakwai akan wannan asara kawai matsala da aka samu muna fata za ku ci gaba da ba ma ɗan kai kuma ejin za su ci gaba taimaka muku kuma sun kuna da wani abin da kuke so ku tattaɓa ejin sun mu insha Allah su gaya mana kuma a nan za mu yi abin da za mu iya domin gani kun samu ɗan kaya kuma kun samu kwanciyar hankali mun gode da saka alheri da lagarin da kasuwar bello kasuwar bello kasuwar ce salamu alaikum